Washington DC. Assalamu alaikum masu saurari shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo a Afirka kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama muwa Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. yau da gobe Malam Hafiz a duk ranar Alhamis yana magana ne a kan harkoki da suka shafi siyasa shugabanci na gari wanda yau ma biyar ga watan Maris insha Allahu na shekarar 2020 za mu duba wannan matsala da ta shafi tsaro a Najeriya da kuma yunkurin da matasa ke yi na ɗaukar waɗansu matakai don kawo tsaro a yankunansu. a arewa mu muke da sama da kaso 85 na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali nasu bai kai kaso goma a cikin abin da ko shida na abin da muke fuskanta ba suka ce za su kafa wani abu makamcin wani abu to babu hikima a ce shi ko mutumin arewa ya zauna shi ma bai jarraba ya nasa iya kokarin ba. Kaɗan daga cikin zauren tattaunawar mu kenan a yau muna tafar da ƙarin bayani. haka kuma za ku ji wakilin sashen hausa na muryar amurka birnin abuja ya tattauna da wasu matasa masu kokarin kafa su kungiyoyi na tsaro haka kuma muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a uh, shafinmu na abuta wato facebook sai ku kasance tare da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. mana fuska mun tsandama cikin shirin kamata ya mu fara duba waɗannan ainihin ansoshi da masu sauraron suka amsa mana a shafin mu na Facebook. na tambayar da eh, muka musu inda muka ce musu kuna ganin kafa ƙungiyoyin tsaro da waɗansu matasa a Najeriya ke yi zai magance matsalolin tsaro suka amsa mana da cewa. To amsar mu ta farko ta fito ne daga Alhaji Mele Yusufari ya ce ba na goyon bayan kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaro domin daga ƙarshe su ne matsalar ƙasa. Shi kuwa Safwan Ɗahiru Tama cewa yayi wannan ba matsala ce ba tunda wanda nauyin ya rataya a su sun kasa. Abubakar kawo girgir cewa yayi babu shakka muna kyautata zaton hakan zai magance wannan matsala ta tsaro domin dai magana ta gaskiya gwamnati ita kaɗai ba za ta iya kawo ƙarshen wannan al'amari ba. Ita kuwa Nusai ba Nasir cewa ta yi sosai kuwa domin irin wannan kungiyar ta matasa ta taimaka sosai a yaƙi da aka yi da 'yan bindiga a Maiduguri. Sai dai ni shawara ta a nan ita ce idan za a kafa irin waɗannan ƙungiyoyin ya kasance akwai dokoki da tsari tare da sa hannun hukumomi da shugabannin al'umma. Shi Hassan Mubarak Yusuf cewa yi, ko kusa da magance tsaro ba za ta yi ba, sai dai ta zama hanyar samun kuɗi ga wasu. Muwaffaq Kudus ya ce, Ni a gani na ba zai magance ba. Shi kuwa amsar Adam Sale na mito cewa yi, hakan ba za ta taɓa kawo tsaro a Najeriya ba, sai dai ta kawo rabuwar kai. Najeriya tana da jami'an tsaron ta kuma sun isa komai sai dai rashin kulawa da haƙƙinsu. Gali Ɗahiru Garki ya ce, Salam yau da gobe, magance tsaro ba aikin matasa ba ne, domin ba mu ga hakan ba a manyan ƙasashe na duniya. Maganin matsalar tsaro aiki ne na gwamnatin tsakiya da kuma dafawar iyayen ƙasa. Shi kuwa Abubakar Kabiru Ahmad cewa yayi ko kusa hasali ma zai daɗa lalata al'amura ne, jami'an tsaron ƙasar mu munafukai ne ba gazawa suka yi ba. Shi kuwa Buhari Yahaya Nguru ya ce, yau da gobe a gaske irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa ba za su magance matsalar tsaro ba. domin irin waɗannan ƙungiyoyi daga ƙarshe su ne suke zama barazana ga gwamnati Allah ya kyauta. To amin. Shi kuwa Adamu Rijau cewa yake yi tabbas kafa ƙungiyoyin tsaro da wasu matasa suke yi a Najeriya ba zai iya magance matsalolin tsaron da ƙasar take fama da su gaba ɗaya ba, amma dai zai yi matuƙar rage musu girma, saboda haka akwai alfana a ciki domin gwamnati kaɗai ba za ta iya ba. Muhammad Bako Jatkori da magaran cewa ya yi. tabbas hakan yana taimakawa sosai duk da dambu idan ya yawa baya jin mai. Shiko Sadi MD ɗan Hausa ya cewa yake yi, eh sosai ko yana amfani domin kuwa dama matasa su ne ƙashin bayan al'umma. To amsa mu ta ƙarshe ta fito ne daga gurin Salisu Yusuf Sars ya ce wannan yana nuna gazawar gwamnati ne ƙarara. Allah ya ba mu zaman lafiya a. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana amsoshin tambayoyinmu. To batun matsalar tsaro dai ba wani sabon abu bane a Najeriya. 'Yan bindiga da 'yan Boko Haram sun yi sanadiyar kisan mutane da yawa a ƙasar da kuma janyo hasarar dukiyoyin jama'a. Wannan ne yasa a kwanakin baya wasu jihohi a Najeriya suka ɗauki matakin kafa rundunonin tsaronsu na sa kai. Zauren muhawararmu na yau da gobe ya ji ta bakin wasu game da wannan batu. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina shine ya jagoranci wannan tattaunawar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan zaure namu na yau da gobe wanda a yau Alhamis za mu duba matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar bangarori daban-daban na Najeriya. A kwanakin baya gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun fito da wani tsari na motekun wanda suke neman sama kansu maslaha dangane da matsalar tsaro wanda bai riga ya kan kama a can wuraren nasu ba. to wannan ya sa sauran bangarorin najeriya musamman a nan arewa gamayyar kungiyoyin wato fararen hula su ma suka haɗu a birnin kaduna tsohuwar cibiyar arewacin najeriya inda suka fito da shirin nan na shege kafasa wanda ke da zumar samar da tsaro a yankin na arewa da kuma tallafawa jami'an tsaron musamman duba da a wannan yankin ne ake fama da duk wani nau'i na tarzoma da tashin hankali irin na rashin tsaro kama daga boko haram zuwa garkuwa da mutane da kuma aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi. A cikin wannan zaure kuma ina tare da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da kuma ɗaya daga cikin jagororin gamayyar ƙungiyoyin faran hula na arewacin Najeriya Alhaji Ashir Sharif. in zan fara daga gare ka Dr. Kabiru Adamu a cikin minti ɗaya da rabi zuwa minti biyu. Shin yaya girman matsalar tsaro ke ne musamman a nan arewacin Najeriya? ai na gani malam hassan babu matsalar da ta shafi arewa kama matsalar tsaro in ka diba daga matsalar ta'addanci da matsalar satan jama'a don karban kudin fansa da wa'annan mahara wanda ke kai hare-hare ƙauyuka su tarwatsar da ƙauyukan su kakkashe mutane su sake wanda za su sake wani lokaci su yi lalata da matan mutane da kuma matsalar tsakanin manoma da makiyaya da matsala na yau da gobe irin na canjin yanayi ga sunan dai matsalolin babu iyaka to a takaice dai kusan zamantakewa da yanayi na rayuwa na yau da gobe ya taɓaɓɓare a arewacin najeriya so akwai matsaloli na tsaro da yawa wanda kuma ya shafi tattalin arzikin uh, arewa kuma ya shafi yadda jama'a suka sani na zamantakewa da ake na yau da gobe um, alhaji ashiru sharif a baya bayan nan gamayyar ku na fararen hula a nan arewacin najeriya na matasa kun yi wani babban gangami a jihar kaduna inda kuka bullo da shirin samar da tsaro a yankin wato na shege kafasa kamar menene sa kuka ɗauki wannan matakin To abin da ya samu ka ɗauki wannan mataki ya biyo bayan yanda yau shekara goma kenan duk mai nutsuwa zai gane shekara goma arewa take cikin abubuwan tashin hankali daban-daban kamar yadda dokta ya faɗa yanzu. wato laifuffukan da abubuwan sun yawa sun wuce duk da za ka iya bayyana su banda wannan abubuwan na tsaro da ya faɗa tashe-tashen hankulan nan akwai matsaloli na wato yadda ake dillancin makamai a arewacin najeriya wanda kusan masana sun ce a west africa to africa ta yamma babu guraren da ake cinikin makami bindigogi kamar yanzu wannan arewacin najeriya inda nan ne ake kowa ya samu bindigogi nan zai zo ya saida su wasu kuma wato harkar kwaya saboda duk rabin wanda suke daukan makaman nan suke aikata wayan laifuffuka zaka ga suna shan wani abu kafin su aikata wayan laifuffuka suna yin su ne da taimakon wannan kwayar da suka sha da koko kayan maye da suka sha to arewan nan dai a nan ne cibiyar inda ake kawo kowa yake zuwa yake sai da kwayoyi da magunguna marasa kyau da abubuwa wanda ba su da amfani a jikin dan adam to shi sa duba da wannan abin ya ga cewa to in har kudancin najeriya sun ce sun zo sun yi wannan kungiya tasu domin tsaron yankinsu wanda in ka auna tsaron rashin tsaron a arewa mu muke da sama da kaso 85 na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali nasu bai kai kaso goma a cikin abin da ko shida na abin da muke fuskanta ba suka ce za su kafa wani abu makamcin wani abu to babu hikima a ce shi ko mutumin arewa ya zauna shi ma bai jarraba ya nasa iya kokarin ba wani yana cikin dalilin da ya samu kacewar ba wani abu da zai hana mu ma mu tashi tsaye mu wani abu akalla a kasara da za mu taimaki al'ummar mu ko da jami'an tsaron nan muke taimako da bayanan sirri da yadda za su dakile harkokin laifuffukan nan mu kuma taimaka wa ita je hukumar a kula da miyagun kwayoyin nan ta shasha da ake ndla e. su ma mu taimake su su dinga samun ta yadda ake shigo da kwayoyin nan arewacin najeriya da kuma guraren ma da ake yin kwayoyin arewacin najeriya da dillalan kwayoyin akalla in za mu tsaya mutane al'umma su tashi tsaye su taimake su da wannan zai rage mana zafin wannan musibar rashin tsaron da lalacewar al'umma. Eh, a Najeriya nan muna da hukumar leken asiri ta DSS. Na'am. Muna da civil defense. Na'am. Muna da rundunar 'yan sanda. Na'am. Kamar ba ku da aminci da amana ne akan waɗannan rundunan da ke dukkan su aikin samar da tsaro ne sai kun kawo wannan na shige kafasa din. To tun daga kan shugaban ƙasa shine babban jami'in tsaron ƙasa ko? ka gangaro kan shi shugaban hukumar 'yan sanda da na soja da na sss din su zai fito zai gama ka kai har ka tsaro ba ka gwamnati ce bace ta kadai na san kai dinnan kana da hira da dama da kai da su da za su gama sai kai har ka tsaro ba ta gwamnati bace kawai sai kowa ya kawo nasa gudunmawar ya sa hannunsa a ciki ai ana samun wani lokacin masu laifin amma saboda jama'a ba su haɗa kansu a tsara suke tafiya ba sai ka ga da an kama shi an ba da shi za ka ga awa hudu awa biyar za ka ga an sake shi ya dara ci da abin da yake a cikin al'umma kuma har ga dara zai gama yanku ya ce da ku ku bani awa biyu zan dawo ku rabu da su ka gane amma idan al'umma guri gaba ɗaya suka taru akan abu guda ɗaya wani jami'in tsaro guda ɗaya bai isa izo ya ce zai dinga yi musu karan tsaye akan al'ummarsu ko kuma mahallinsu ba dr kabiru adamu idan muka duba yadda gwamnati kullum ke ikarin cewar tana tunkarin wannan matsalar tsaro a najeriya ku a matsayin ku na masana tsaro kun gamsu da yadda gwamnati ke tunkarin matsalar tsaro a kasar nan to uh, da farko dai zan so in jaddada cewa a karkashin kundin tsarin dokar ƙasa tsaro na hakki ne na ita gwamnatin tarayya uh, a rubuce kenan to amma a zahiri za ka ga cewa kusan gwamnatici na jiha da jama'a uh, wanda suke zaune a ƙauyuka da ma cikin birane kusan kowa yana bayar da gudunmuwa uh, a harkar tsaron to yana da muhimmanci mu fahimci wannan uh, kuma shi ya kawo mana halin da muke ciki yanzu alkalumar da ita kanta gwamnati take fitarwa da irin cibiyoyi irin namu wayanda muke da su lalle ya nuna cewa akwai taɓaɓarewa na tsaro in ka diba kashe-kashen da ake yi da kone-kone na dukiya na jama'a to ba shakka akwai taɓaɓarewa na tsaro duk wata hanya wadda za ka bi na auna haƙƙi. ko eh, wanda ke kan gwamnati a kan ɗan ƙasa don ta baki tsaro to za ga lalle akwai gazawa ko kasawa na wannan to a takaice dai tsarin da ake da shi yanzu na tsaro wadda na ce tana ƙarƙashin hannun tare gwamnatin tarayya ya gaza wurin kare ɗan ƙasa ah, duk da yake kamar yadda na ce akwai gudunmuwa wadda jihohi suke bayarwa da jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke bayarwa to amma matsalar eh, ita kundin tsarin dokar kasa wadda ake da shi ita yanzu bata amince da wannan ba Ah, kusan tsari ne wadda za a ce ba wadda wadda kundin tsarin kasa ta yadda da shi ba amma lallai ana bayar da gudunmuwa misali ɗaya da nake son bayar shine tsarin da gwamnatin jihar lagos ta yi ta fito da wani ah, wato ko rumbu ce mishi trust fund security trust fund inda ah, duk wani wanda ke da gudunmuwa ga tsaro yakan bayar da kuɗaɗe to a yau da muke magana a ƙarƙashin wannan tsarin asusu asusu yawa tana da helicopter guda biyu tana da irin wayannan motoci na tsirke da ke da kariya apc kusan guda 24 Ah, da sauran motoci da abubuwa na na wanda suke bayar da gudunmawa kasan me nake son nuna ah, duk da yake kundin tsarin doka kasa ta bar ma gwamnatin tarayya to saboda fahimtar da ita gwamnatin jihar lagos sai na cewa wannan tsarin bai wadatar ba to sai ta fito da irin wannan tsarin to kuma ka ware gwamnatin jihar lagos na gani babu wata gwamnatin jiha a najeriya wadda take da irin wannan tsarin a takaice ah, akwai fahimtar da wayan suke da shi na cewa an mayar da tsaron hanya na wawara kuɗin jama'a to a takaice ga hannu daya da kundin tsarin doka ƙasa abinda ya ce to amma a zahiri ga kuma matsalar da ake da shi alhaji ashirin sharif ina dawo gare ka a kwanakin baya kun taba gudanar da wani taro makamanci wannan a kaduna wanda aka ɗan samu sa'insa tsakaninku da gwamnan jihar kaduna a baya bayanan kuma bayan da kuka kaddamar da shirin tsaro na shege kafasa mai alfarma sarki musulmi wanda ake ganin kamar ya daga cikin manyan jagorori a arewa ya ce bai san da wannan kokari naku ba kuma baya goyon bayan abin da aka yi shi kansa mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje jihar mm. da tafi kowace yawan jama'a a najeriya shi ma ya ce baya goyon bayan wannan tsarin kuma bai san da wannan tsari naku ba kamar misali ba kwa tafiya ne ka fada da ka fada da shugabanni kafin ku irin wannan yunkurin naku na matasa To wannan ka ai kaji. Muna tafa da amsar wannan tambaya. Ai insha Allah. To yanzu bari mu dan shakata da wannan faifan Malam Hafiz. zagaya da Fati Nijar. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar zauren muhawaran. Da farko mu fara daukar magan da shi sarki musulmi Sada Abubakar ya faɗa. Ya ce ya ga an kaddamar da wani abu da yara matasa suka yi. ya ce ma kamar bai san sunan abin ba amma ya admitin ya ce ya san mu yakan zauna da mu a kaduna sokoto abuja mu tattauna abubuwan da suka shafi arewa da al'umma amma wannan karin ba mu tuntube shi ba mu kai abin da mu kai kaji na farko ko na biyunsu ya ce magana tsaro su har sun gaji da magana akan harkar tsaro domin babu wani irin taro da ba su yi ba a tsakaninsu su sarakuna sun yi da gwamnoni sun yi jami'an tsaro sun rubuta rahotanni sifili sifili sun wato daftari daftari sun miƙa gwamnoni gwamnoni ba su yi komai a kai ba sun miƙa gwamnati tarayya ba a yi komai a kai ba to fara da wannan abubuwan da ya faɗa kaga na farko cewar ya san mu ya san me muka yi ya san me muke ciki amma ba mu tuntube shi ba to bai karanta abin da muka faɗa ba a jawabinmu muka ce mun gina wannan abu ne domin mu taimaki yankin mu ma akan harkar tsaro kuma mu bawa jama'a damar da za su haɗa kai su taimaka wa jami'an tsaro sai muka ce muna kira ga gwamnonin arewacin najeriya da shugabanni su karɓi wannan abin su ɗabbaka shi su kai shi majalisunsu su tattauna su yi masa dokar da su kamata sai kamar yadda mutanen kudu suka yi kaga a nan abin da muka faɗa ai ya nuna tabbas cewar mu ba mu consulting ba mu ba mu tuntuɓe su ba tukunna amma muka nuna cewar akwai shirin tuntuɓa su kuma ga abin da muke neman su so wani a cikin sai ce ba a tuntuɓe shi ba ai dama mu ba mu ce mun tuntuɓe wani ba so da muka ji wannan kalaman da suka yi sa muka cewar ba amfanin tuntuɓa su saboda ga kalaman da sarkin musulmi ya faɗa ya ce su dinnan a matsayinsu na sarakuna sun yi taruka da conferences tarukan bita akan harkar tsaron ƙasa ba abin da ba su ba da shawara su rubuta sun ba gwamnoni ba a implementing ba ni na san wannan abubuwan da aka yi in ba ta ba a cikin 2018 ai an yi wani taro a nan abuja akan magana tsaron wanda aka yi shi a hotel ɗin na sojojin sama da yake hanyar jabi kaga kaga gwamnatin najeriya ta ɗauki su ɗira ɗaya a cikin duk recommendation da aka yi ta implementing ka gani ko ko wanda muka yi a Kaduna Security Summit da aka yi a Kaduna kaga gwamnonin Arewa sun dauki sadara ɗaya a cikin wannan duk littafin da aka rubuta aka harkar tsara kaga sun ɗauka sun implementing ba su ɗauka ba so da haka su shugabannin nan namu waɗannan gwamnonin namu yadda muke kallon su wato kamar wulbaro ne ka san dai wulbaro da ake zuba shara haka a tura ko to ka sai ta wulbaro ba za ta taba motsa kanta da kanta ba sai dai kai ka tashi ka tura ta ka motsa ta so da haka tunaninsu su ba akan al'umma yake ba tunanin su yaya za mu mu samu kwangilolin da za mu kwashela mu kara kuɗaɗe mu ɗibi kuɗin da za mu zauna da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu ba za mu yi talauci ba har abada wannan shine abin da ke gabansu a cikin gwamnonin akwai gwamnan da ya kira ni ya ce da butu a ah, ku yanzu da kuke cewa zuwa wannan abu in an yi ya za mu iya biyan albashin yaran da za a ɗiba a ɗauke su a wannan aikin da su mu security board ɗin nan namu da shi muke tafiye-tafiye da shi muke ɗan yin harkokinmu na siyasa abin da yake ga mana kenan kaga a hankalinsu ba akan al'umma wai ana kashe al'ummar ike ba su hankalinsu akan me za su samu dama abin da ya kasu cikin gwamnati da siyasa shine me za mu samu da mu da 'yanmu da iyalanmu abin da ya kasu gwamnati kenan to yaushe za ka zauna jiran wannan duk kisa nan da ake na kallon shi ba a kai lokacin da zai iya wani abu akan wannan abin ba ya za ka ce wannan za ka jira shi kana jiran wai wannan ne zai zo ya maka gyara ko wannan ne zai zo ya kawo maka ɗauki da agaji ya kwato rayuwarka ɗaya kenan mu je ga maganar gwamnan ka cewa shi ya kashe kuɗi akan harkokin tsaro a Kano saboda ka bai bukatar wannan abu da muka zo da shi to kaga a nan in ka duba kalaman da ya faɗa ya nuna ba jagora bane shi Kano state yanzu kai ka faɗa ka ce ta ce tafi kowace jiha yawan al'umma a Najeriya jihar Kano nan arewacin Najeriya kowa ya san jihar Kano ita ce kamar ruhin mutanen arewacin Najeriya to kai in ka ce a garin ka ba a kashe mutane ba a ɗaukar mutane wanda ana yi a ƙauyukan wajen su ƙaraye abin da ya kai kiru ƙara dan ana satan mutane a guraren amma jihar katsina wacce ka ce a cikin wannan musiba da tashin hankali take jihar zamfara ka ce a cikin wannan musiba tashin hankali take kaduna a cikin wannan musiba take to yanzu a cikinsu a duk gwamnonin najeriya ya fi kowane gwamna yawan shekaru shi ganduji shekara sojan saba'in da shida ko da daina fakewa da cewa shekara saba'in to amma ka kaddara ma sa saba'in din ya fi kowa shekaru a cikinsu sannan in kai magana experience daɗewa a cikin aikin gwamnati kusan ji ya fi gwamnonin daɗewa a cikin aikin gwamnati amma shi ne yake kallon cewa a'a ni in gida na daidai yake gidan kowa ma itar watsi kalaman samu da suka nuna kenan kaga ba shugaba a nan gurin kamata i gwamnan kano idan ya ga abu a kwara ya faru na rashin jin daɗi ya kaddara ya shafe shi in ya ga abu a maiduguri ya faru ya kaddara ya shafe shi haka ya kamata a tilisi yi aiki sannan yanzu gwamnan katsina ya ce zai je kafa nasa kungiyar gwamnan filato ya ce zai tasa ta jiha to idan ba samu fahimta a junansu ba in na katsina ya ya koro na katsina ina za su tafi zamfara za su shiga ko kano ko ko sokoto ko jigawa iyakacin da za su tafi kenan wanda suke laifin amma idan kun haɗa kanku ko ina kun kafa matakan tsaron babu inda mai laifin zai samu shiga ya zauna sai dai haƙura ya mika makamin ko ya daina yin abin da yake da ko kuma ya fesa jami'an tsaron su maganin abu. Dr. Kabiru Adamu idan muka ɗauki waɗannan kalamai da Alhaji Ashiru ya yanzu a baya mun san cewar gwamnan Zamfara da gwamnan Katsina sun har sasantawa sun yi da 'yan tawayen nan da 'yan bindiga daɗi domin a samu zaman lafiya. Daga baya abin za a ce kamar ya wargaje domin aikin jiya ya dawo yau. sannan ga uh, irin kokarin da kuma matasa irin su alhaji ashiru suke yi a wannan yanki na arewa misali ku a mahanga irin ta tsaro menene abin yi to shi sasantawa in za ka yi shi dole ne ka ta mishi tanadi uh, to a fahimtar mu uh, nan matsalar take kamar yadda na ce da farko shi tsaro yana karkashin kundin tsarin dokar kasa yana haki ne na gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka zo za su irin wannan sasantawan duk da yake sun shigar da hukumar 'yan sanda to amma akwai wayansu bangarori na gwamnati wanda da kamata a ce sun shigo sun taimaka wurin tabbatar da cewa an cimma burin da ake son a cimma ah, na farko kaga akwai buƙatar inganta shi tsari na hukuntarwa abin da ake cewa criminal justice system duk irin sasantawan da za ka yi in babu karfin irin wannan tsarin ya zan mai laifin ya yi laifi za a hukuntar da shi to za ka ga cewa ba a samu nasarar sasantawa ba dalili ko don shi horo da hannun ka mai zanda na irin wannan tsari na hukuntar da mai laifi yake da shi to matsalar tun farko ke na wadda ta jawo irin wannan rashin tsaro a arewa to kuma har yau cikin ta ake dalili ko shi wanda ke da dama ya je dauki bindiga ko ya sha kwaya yadda alhaji ashiru ya ce su je su yi aika irin barnan da za su yi da laifuka da za su yi don har suna da wannan dama na su yi kuma su kubce ba wanda zai hukuntar da su to za ka ga haka abin zai ringa ci gaba so a takaice dai ah, irin wannan sasantawan da jihohi suke yi kamata ita gwamnatin tarayya ta shiga ciki in kuma ma za a canza tsarin ne na kundin eh, tsarin dokar kasa yadda za a ba ma jihohi dama su ma su dau irin wayannan nauyin to ya kamata a canza to amma da in dai har ba a canza ba ita gwamnatin tarayya ita take da wannan hakki ko eh amma Dr. Kabiru ba ganin cewa wani lokacin su waɗannan wato yan bindiga daɗi ba su da wani command guda daya ba su da wata kungiyar kungiya guda daya za ka iya tattuna da wannan da wannan kuma gobe wani fito ta yaya wannan abin zai tasiri misali wato mallam hassan na ga lokaci bai zai ban mu tattauna kan matsalar yan bindigan nan ah, in ka kula abubuwa da yawa ne shi yasa na takaita ta cewa gwamnatin tarayya ya kamata ta shigo na farko iyakanmu da ke nan bude free palo ai sanan makaman da suke samu ke yake shigowa to kaga wannan ba haƙƙi bane na gwamnatin jiha hakki ne na gwamnatin tarayya sai ta shigo ta tabbatar da cewa wayannan eh, wato bangarori na gwamnati misali immigration customs da sauransu wayanda ke da hakki akan tsare iyaka sun shiga sun yi sannan haɗin kai tsakankanin uh, ƙasa da ƙasa wato nigeria misali da ƙasar niger da ƙasar benin da cameroon da sauran wato ƙasashen da suke kewaye da mu hakki ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatin jihohi ba wanda kuma in har za a kare iyakan nan to dole sai an haɗa kai da wayannan ƙasashe sannan dumaman yanayi da canjin yanayi da ake ciki ba matsala ba ce ta jiha matsala ce ta gwamnatin tarayya duk da yake matsalar jiha za ta yi wadda shi ma yana da tasiri a wannan matsalar da muke uh, tattaunawa a kai a takaice dai abin da kisan nuna in ma za a irin wannan sasantawan to akwai abubuwa wadda dole sai gwamnatin tarayya ta gabatar da su ta tabbatar da cewa an gyara su yadda za a samu yanayi mai kyau To uh, Yusuf ji yadda aka tattauna tsakanin uh, Alhaji Ashir Adamu da kuma Dr. Kabir Adamu inda Alhaji Ashir Adamu ya yi wasu zarge-zarge akan gwamnonin arewacin Najeriya na kin ba su goyon baya domin su ga an samar da wannan kungiya ta su. Mm, sannan shi kuma Dr. Kabir a takaice da ya yi kira da cewa ya kamata a ba da shawara a yi dan ma ga kundin tsarin mulki domin a bawa gwamnoni dama su masu kula da wasu bangare. bangarori kwarai da gaske da mm. kaga kamar abin da yake magana kan cewar sun tuntubi su sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki har dai abin ya kai ga kusan dai kusan dai sun ci sun zarge su da cewar ba su tuntube su ba da farko eh, da farko eh, ya ce kuma mm. daga baya sun tuntube su kamar ya ce suna shiri ne amma kuma sai aka samu eh, aka sai kafin su je a suka samu cewa ba su da bukata haka yake to kaga dai in ka duba duk gabaki dai zaka ga cewar akwai bukatar dai a ce duka bangarorin su zauna su kansu gwamnati su kansu matasa da duk domin a samu a haɗa kai a ga an fitar da abu tsaro ya shafi kowa da kowa ba ba ba karami ba gwamnati ba kuma talaka kwarai da gaske mm. to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau a zanga-zanga. Tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.